da in za ta fito sai ta yi maka kwalliya fake ne in za ta maka magana sai ta lallan kwasa baki fake tafiya in za ta maka fake ne tana ragwada fake ne ba a san bacin ranka kuna waje ne fake ne in aka yi aure ne za a reality zai bayyana za ka ganta da safe bayan salar asuba ba ba makeup ba kwalliya za a ga yadda Allah ya yi ta za ta da kun zauna kwana ɗaya biyu ku sati ɗaya za ta fara maka magana asalin muryarta wataƙila ma muryar gardawa ce kawai ɓoyewa ta take tana wani kakkare murya yanzu asalin muryar za ta fito yanzu to a wannan lokacin ne za ka tuno wa'azin na dattawa ranar ɗaurin aurenka da suke cewa tanko sai ba haƙuri a farka haƙuri a bayi haƙuri a runguma haƙuri a ranar ne za ka ringa tuno da wannan wa'azin na kai haƙuri in ta buga maka wani bacin ran sai ka tuno wai ba ita bace bara take ita ce kai kake ciyar da ita kai kake shayar da ita kai kake mata komai amma ta maka laifi ba ka isa ba ta ce maka wani kai haƙuri Allah baka isa ba sai yan kaɗa a cikin mata ɗari casa'in ba sa ba da haƙuri musamman matanmu na arewacin Najeriya ba ba sa bada hakuri sai yan kaɗan kai za a bata marai ɗin kuma kai za ka dawo ka bada hakuri Allah kuwa mulki kenan mulkin mallaka a mata ko duk wanda ya aure ya san wannan cewa su mata kowaye kai za su iya bata maka rai kowaye kai domin sa da rauni duk soyayya nan da kaga kuna ta yi yanzu don ba ku yi aure ba ne tana maka wani text wai ba ta iya bacci sai ta ganka suwiti eh, dalin honi jiya na yi naka har wani zaɓin soyayya ma na yi jiya duk ƙarya take kai dai ku yi aure kawai a wajen ɗaurin aure za a ga dattawa suna cewa to kai fa wani sai fa haƙuri duk lokacin baka da bakana a to to wai me ana nuna haƙuri sai tana tana so na fa tana so na much more tana so na me wani wani sai haƙuri ka dai rike maganar nan sai haƙuri tana so na soyayya muka tana min text ba ta iya bacci ba ta iya ci ba ta iya sha ba ta iya komai sai da ni ka dai rike dai magana na da aka ce sai sai haƙuri daɗin kowa yana inda yake ne nesa kuke yanzu ne za ku dawo ku zauna waje ɗaya turu kwalo na kowa zai fito yanzu yadda kake na asali na gargajiyarka ita ma yanda take da duk ƙarfi maka to irin wannan ciwon kan ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ringa bashi matsayinsa na mutane insaniya din Umar ya shigo yake yi ma yarsa wa'azi matar mazan Allah da sauran matan ya ce ba asarar buhu inda laka kunna in kuka bari fa manzon Allah ya sake ku ubangijinsa zai kawo masa wasu matan da suka tafi ku alheri kawai Allah sai ya ce eh, eh haka ne ga aya عسى ربه إن an yubaddilahu azwajan khairan min kunna. muslimatin muminatin qanitatin ta'ita ibatin abidatin sa'ihat sayyibatin wa abkara